su kuma harkar ta'addanci da ke northwest ta ta ta haɗu da maganar mining ta haɗu da ta haƙa ma'adinai ni ba taɓa jin an kama wani eh, ko wani bature ko wani chinese ko wani ɗan najeriya da yake haƙa ma'adinan ba so kaga kenan ko su kansu bandits ɗin sun zama wato kamar wani buffer ne tsakaninsu su ne wato suke eh, yawa wato su ne hadarin da ke rufe ainihin abin da ka gane su ne iskar da take hana a gane su waye ma a cikin harkar ta'addancin akwai maganar ma a ministries ministries ɗin misali waɗanda suke ba da harkar tallafi in aka ce ka ba wa wannan gari za ku yi noman alkama na a ce za ku yi hekta dubu kaza aka sace kuɗin aka ce mutanen ƙauyen nan an ba su wannan tallafin kuma alhalin ba a ba su ba an cinye to abin da zai faru sai ka ga gobe kawai an je an banka ƙauyen wuta a to ai an karkashe su to waye zai dawo da tallafi abin corruption din a Najeriya ya kai inda ya kai